na 28 ga watan rabi'u thani shekara ta 1435 na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da 28 ga watan biyu shekara ta 2014 na miladiyan isa alaihi salam wanda muke haɗuwa wannan masallaci masjidul rahma don karanta wannan littafi الجامع الصحيح المسند من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه لإمام المحدثين وحافظهم أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن برجزبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة وندا أنا تكين كتاب الصلاة كو آه زامو تاشي أكان باب الشعر في المسجد هكذا wannan karo kam babu saɓani ko saboda na jarraha shi na ce masa ba zan karɓi hadisinsa ba sai yana bukatan mutaba'a kun san mutaba'a ilimin hadisi yana bukatan wanda zai karfafa labarinsa in ya bani labari sai na yi bincike a kan labarin tukunna a wanda za a lura cewa a babukan da suka gabata ana bayani ne akan laduban da suka shafi masallaci me ya kamata a yi masallaci da abin da bai kamata a yi a cikin masallaci ba to nan imamul bukhari ya yi wannan babi cewa babu shi'ri fil masjidi babin da ya zo don yin bayani akan hukuncin yin waka a cikin masallaci shin ya halatta ko bai halatta ba kun ga imamul bukhari bai yanke hukunci akan shin ya halatta ko bai halatta ba amma wani lokaci imamul bukhari yakan yi haka amsan zai bayyana a cikin hadisin da zai kawo maka shin hakan ya tabbata ko bai tabbata ba an fahimta wannan yana cikin uslubin imam al-bukhari قال حدثنا أبو اليمان شين الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة شعيب بن دينار الحمصي أنه قال عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري qala akhbarani abu salama bin abdurrahman wanda wannan haka ya shahara wato kunyarsa shine sunansa abu salama bin abdurrahman wanda waɗansu suna kirga shi a cikin fuqaha sab'a na madina ko annahu sami'a hassan bin thabit al-ansari cewa ya ji hassan bin thabit sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yana cikin sahaben da suka rayu shekara 60 a jahiliya shekara 60 a musulunci da shi da hakim bin hizam wanda kusan da shi da kakansa da kakan kakansa sun rayu shekara 120 sai ɗansa ya rudu da cewa abin gado ne ya ɗauka shi ma zai rayu shekara 120 ya shimfiɗa ya yanke cewa zai kai wannan shekarun yana kai tamanin sai Allah ya ɗauke shi saboda haka ba gado ba ne shekaru ko amma hassan da shi da kakansa da mahaifinsa sun rayu shekara ɗari da ashirin kuma ya yi sittin a islam sittin a jahiliya a yastashhidu aba huraira kuma hassan yana cikin mawaka na annabin allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda za mu yi bayani a cikin wannan hadisi a cikin sahabin manzon Allah akwai kuma Abdullah Abdullah bin Rawaha akwai Ka'ab bin Malik yake cewa ya ji Hassan bin Thabit al-Ansari yastashhidu Aba Hurairata ya nemi abu Huraira ya kafa masa shaida an shuduka Allah ina tambayanka tsakaninka da Allah ya kai aba huraira hal sami'ta annabiyya sallallahu alaihi wa sallama yaqul shin kaji annaban Allah tsira da muncin Allah su tabbata gare shi yana ce mini ya Hassan ya kai Hassan ajib ka amsa an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wa annaban Allah sallallahu alaihi wa sallam wato ka kare annaban Allah sallallahu alaihi wasallam annaban Allah yake ce masa Allahuma ya Allah ayyidhu ka karfafa shi ka goya masa baya Biruhil ruhil qudusi da mala'ika jibril qala abu hurairata na'am abu huraira yace eh to in ka karanta wannan hadisi a haka yanda imamul bukhari ya kawo shi ƙila ba za ka fahimci wani abu ba wanda wannan zai iya shiga ƙarƙashin abin da ake cewa fiqhul bukhari fi tarajumihi wato imam bukhari ya kawo babi ya kawo tarjama ya kawo hadisi ka kasa gane alaƙar hadisin da babin ina cewa ya yi waka ɗin a cikin masallaci akwai shi a cikin wannan hadisi kaga babu shi imam bukhari yana ce maka ka tattaro sauran riwayoyin hadisin amsa zai fito maka cewa waka yayi a masallaci hakan ya faru wanda ko ya tabbata a cikin riwaya cikin riwayoyin sahihul bukhari na wannan hadisi din riwayan sa'id bin al-musayyab sa'id bin al-musayyab shi ma yana cikin fuqaha sab'a na madina wanda ana kirga shi a wajen imam ahmad sayyidu tabi'in sa'id bin al-musayyab yake cewa a riwayan sa'id bin al-musayyab yace marra umar fil masjid umar bin al-khattab radiyallahu anhu ya wuce a masallaci wato cikin masallaci wa hassanun yunshidu a lokacin hassan bin thabit yana rera waka ko a riwayan imamu muslim na wannan hadisin falahaza ilaihi sai umar ya harare shi ya gwada cewa abin da yake yi ba daidai ba ko a lokacin me ya faru a riwayan imam bukhari faƙala sai hassan bin sabit da ya ga umar ya harare shi sai ya ce wa umar kuntu unshidu fihi na kasance ina yin waka a cikin masallacin Wafihi a lokacin kuwa Wafihi fihi man huwa khairun minka a lokacin akwai wanda ya fi ka kai umar alkhairi ne wa annabi sallallahu alaihi wasallam shin umar ya tsaya ya saba wa abin da hassan ya gaya masa cewa annabin allah a lokacin yana nan ina yin wannan waka a lokacin da ya gaya masa man huwa khairun minka sun maltafata ila abi huraira a lokacin bayan Hassan ya faɗi haka wa Umar sai ya juya gurin Abu Huraira sai ya nemi abu huraira ya daɗa kafa shaida a kan cewa yana wakan a lokacin annabin Allah yana da rai bai hana shi ba wanda hadisi ya tabbata a cikin asalin hadisin muttafaqun alaihi ne tsakanin bukhari da muslim amma yanki mafi tsawo na hadisin imamu muslim ne ya ruwaito shi cikin sahihinsa hadisin aisha allah ya kara mata yadda mushrikai sun yi waka sun zagi annabin Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin annabin Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi waye zai yi waka ya rama abinda ya mayar wa mushrikai abinda suka faɗa wa annabin Allah saboda su fasaha ita ce take ci a wannan lokacin magana ta fi masu zafi akan kisa gwara ka yanka mutum akan ka gaya masa magana akan ka zagi mutum a cikin waka ya fi masa zafi akan ka zo ka kai mai farmaki ka yake shi da takobi ko da wani makami wanda shi yasa annaban Allah cikin mu'jizan da Allah ya bashi ya bashi fasaha na alkur'ani kuma ya ƙalubalanci mushrikai a wannan lokacin cewa tunda suna da'awan fasaha su zo da kwatankwacin alkur'ani mai girma saboda haka a lokacin annabin Allah sallallahu alaihi wa sallam ya nemi cikin sahabansa wa zai zo ya ba da amsa sai aka kawo abdullahi bin rawaha ya zo ya yi waka bai warkir ba annabin Allah ya ce je a kawo wani aka je aka kawo ka'ab bin malik ka'ab bin malik ya zo shi ma annabin Allah ya ce a sake kawo wani sai aka kawo hassan bin thabit sai ya fitar da harcinsa ya ce zan jeme su kamar yadda ake jeme fata annaban Allah sallallahu alaihi wasallam ce a'a Hassan ce wannan harcin nawa inda ka san zaki haka yake ce to Hassan ka dakata na sani ka je gurin abubakar siddiq shi ya san dangantakan larabawa sama da kai saboda karka je garin yin waka ni din ma ka shigar da ni a ciki saboda ka je abubakar ya karanta maka dangantaka na cikin ƙuraishawa yace to shikenan ya je abubakar ya karanta masa dangantakan manzon Allah ce annabin Allah zan fitar da kai zan zame ka a cikinsu kamar yadda ake zame gashi a cikin gari saboda ka Hassan da ya hau a riwayan nasa'i ko imamu tirmidhi kai aisha take cewa sai annabin allah ya kafa masa mimbari a masallaci ya hau kan mimbarin shine ya fara wannan wakan da ya zo cikin sahihu muslim hajauta muhammadan fa'ajabtu anhu wa inda allahi fi dhakal jaza'u hajauta muhammadan barran taqiyan rasulallahi shimatuhul wafa'u har zuwa ƙarshen wakokin da ya yi a wannan lokacin saboda haka ya amsa ya rufe baƙin ƙuraishawa wanda wannan ya fi musu tsanani wanda kamar yadda malamin jarhu wa ta'dil suke cewa to malamin yabo da fallasa kenan wato a soki mutum da harce ya fi tsanani akan aji masa ciwo da makami saboda zai iya warkewa shine suke cewa jirahatu sinani lahal ti'amu wala yaltamu ma jarahal lisanu to abin da aka ji wa mutum ciwo da shi ta hanyar wato a ciji mutum da haƙora ana tsammanin zai warke amma a ci mutuncin mutum da harce a zagi mutum to wannan ya fi tsanani shi yasa annaban Allah sallallahu alaihi wa sallam hadisin da ya tabbata Bukhari da Muslim Hadisi Abdullah ibn Amr ibn al-As an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ayyul islami afdal yake cewa da ya zo ba da amsa kaman an ce ayyu, zawil islami afdal ce al-muslim a wata riwaya abu musa al-ash'ari al-muslim man salima al-muslimuna sai ya ce mi min lisanihi wa yadi ce cikakken musulmi shine wadda musulmi suka kubuta daga sharrin harcinsa da kuma hannunsa saboda haka anan mahallu shahid shine hassan bin thabit ya yi waka a cikin masallaci a lokacin da annabin allah sallallahu alaihi wasallam yake da rai bai hana shi ba wannan kuma bai gwada cewa masallaci ya zama gurin cashewa da wake-wake ba in kuka lura a cikin kissar na ɗaya ba abu ne da ya shahara cikin sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba saboda umar da a ce wake-wake ya shahara a masallaci a lokacin ba zai zo ya ya harari hassan bin sabit ba na biyu waɗanda aka san su da wannan tun lokacin manzon Allah suna yi ne don kare manzon Allah don yin raddi wa mushrikai a wannan lokacin su ɗin ne kuma aka sani ba a san an ci gaba da samun waɗansu sun gaji wannan waƙe-waƙen sun ci gaba da yinsa ba kun fahimci wannan sa'an nan kuma akwai hadisi da ya zo cikin sunan a sunanul arba hadisin abdullahi bin amr ibn al-as annaban Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa annaban Allah ya hana saya da sayarwa a cikin masallaci da mutum ya zo ya yi shelan wani abinsa da ya ɓata yana nema ya hana kuma a raira waka a cikin masallaci sa'an nan ya hana wato taro a cikin masallaci yin group group a cikin masallaci ranar juma'a kafin sallan juma'a wanda hadisin ya inganta to a nan akwai wani abu tunda wancan hadisi annabin Allah ya hana a yi waka a cikin masallaci ga imamul bukhari ya yi babin da yake gwada cewa ya halatta a yi waka a cikin masallaci saboda ga hassan ya yi kuma a lokacin annabin allah ga shi umar ya tabbatar da shi akan cewa e bai me bai tanka masa ya hana shi ba yaya za mu yi mu haɗa waɗannan maganganu guda biyu da hadisin da ya zo ya hana da wannan hadisin da ya tabbata kuma shi ya fi karfi ya fi inganci wanda akwai ɗaya hadisin da ya tabbata cikin sahihu muslim sauran riwayoyin sun zo cikin sunan na imam tirmidhi hadisin jabir bin samura yake cewa na halacci na shaida annabin Allah sallallahu alaihi wasallam sama da so ɗari a masallaci bayan sallan asubahi in yayi sallah yakan zauna baya tashi sai rana ya ɗaga ya fito ya ɗaga sahabansa suna zaune kusa da shi suna tattauna suna hiran jahiliya waɗansu har wake-wake suke yi a wannan lokacin wani lokacin annabin Allah ya juya ya kalle su ya ɗan yi murmushi kawai ya ƙyale su kaga ya zo cewa wani lokaci sukan mi sukan tuna da jahiliya irin waƙoƙin da da suke yi wani lokaci a irin wannan imamul bukhari yana da wani manhaji kuma manhaji ne na malamin hadisi idan an samu hadisi ya zo a kan wata matsala sa'an aka samu hadisin da ya karo da wannan to akan dubi ingancin hadisan guda biyu idan wancan ya fi inganci maimakon a kawo maka a ce maka wancan da ya zo bai inganta ba sai a kawo maka wanda ya fi inganci a gwada maka cewa wancan hadisin bai inganta ba kamar nan imam bukhari da ya kawo wannan ya san da wancan hadisi da ya tabbata a sunan sunan al'arba sunan abu dawud nasa'i tirmidhi ibnu maja ba su sharɗanta cewa sai hadisi ya inganta kafin su kawo shi a cikin littattafansu ba su dai abin da suka yi shi ne za su kawo duk wani hadisin da za a iya kafa dalili da shi shi kenan sai aka samu hadisi a bukhari ya zo da ya ci karo da abin da ya zo cikin sunan wanda wannan ka'ida cikin ka'idodin malamin hadisi cewa wani lokaci ba sai an bi diddigin hadisi ba cin karo kawai zai gwada maka imamul bukhari kamar ya ce maka wancan hadisin bai inganta ba saboda ka ga abin da ya tabbata wanda ya fi karfinsa wannan hanya ta ɗaya kenan ku rike wannan ka'ida na baku ba wai ina ce wancan din bai inganta ba amma ina gwada muku cewa wani lokaci akan yi amfani da wannan usulubi din wa zai iya bani misali a yanayin mu yau wani yanzu ya baka labari wane wane ya faɗi kaza akan wane baka ce yayi ƙarya ba sai ka ce ai na sadu da wane ɗazu ya ce mini kaza da kaza kaga mai kake son ka ce sai labarin da wani ya baka ba haka bane ga tabbacin yanda labarin yake amma baka fito ka ce masa me wancan ƙarya yake yi ba an fahimci wannan wanda wannan shine fa'idan sanin maratibu siha cewa sahihul bukhari sahihu muslim sunan yanda aka jera su in an samu karo tsakanin hadisan sai ka gabatar da wanda ya fi inganci akan wanda bai kai shi inganci ba to shi shikenan da muka yi bincike muka tara cewa hadisan nan guda biyu sun inganta to anan sai mu zo wajen jam'i sai bukhari ya ce maka to na san da wancan hadisin ko da bai cika sharaɗin da zan fitar da shi a cikin sunan ba ai a cikin sahihi na ba to in gwada maka cewa wancan hani ba na haramci ba ne nuna fitar da saboda al'aslufin nahyi at tahrim idan aka hana abu an haramta yin abin amma in aka samu cewa an aikata ko an yi rongome ko ya zo a wani guri annabin Allah ya yi shiru a kan abin ya gwada wancan hani ɗin ba don haramci ba ne na biyu kenan na uku zai iya yiwuwa haramcin da aka yi na wani nau'i ne na waka ba dukkan wakoki ba wancan haramcin da ya zo haramci ne na waƙoƙin da ba su dace ba ko a masallaci ko ba a masallaci ba ba su dace ba wanda kai za ka iya kallon wani irin waƙoƙi ne amma waƙoƙin da suka zo na kare addinin musulunci wanda suka zamo a matsayin makami ne na fuskantar abokan gaba na yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Hafiz ibn Hajar da su shauka ne suka kawo to irin waɗannan da babu batsa a ciki kuma ba su zamana al'ada ne da aka rike ana yi a masallaci ba ba su zamana sun shagaltar da mutum daga abin da ya fi ba to irin waɗannan su ne aka yadda su ne wanda sahabin manzon Allah irin su Hassan irin su Abdullah bin Rawaha irin su Ka'ab bin Malik irin su amir benul akwa suke yi an fahimci wannan an fahimci jam'in an fahimci matsalan guda biyu inda aka haramta a can ya inganta inda aka halatta akwai kuyut akwai kaidi cewa ga irin wakokin kuma ba al'ada ne na sahabin manzon Allah ba waɗanda aka san da suna yi a lokacin manzon Allah su ne wani lokaci sukan zauna su yi su raira irin wakokin da da suke yi a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Umar ya zo ya yi inkari saboda ba al'adarsu ba ne an fahimci wannan tayyib a sai ke cewa babu ashabil hirabati fil masjid imamul bukhari ya ci gaba yake cewa babi da ya zo don yin bayani akan halaccin yin wasa da makami a masallaci wanda a baya babin da ya gabata kafin babin da muka kammala yanzu ya zo cewa annabin Allah sallallahu alaihi wasallam hadisa abi Musa al-ash'ari ya hana mutum ya shiga da makami a masallaci ko ya wuce da makami a kasuwa face ya yi me ya rike kansa ko ya shigar da shi a cikin gidansa saboda gudun kada ya ji wa wani ciwo to a nan gurin kuma sai imamul bukhari ya kawo babin da yake halatta a shiga da makami masallaci a yi wasa da makamin a cikin masallaci yaya za ka yi jam'in abin da aka halatta da abin da aka hana a can a nan za mu ga cewa wasan da suka shigo za su yi akwai hadar akwai kulawa akwai ba da hankali ga wanda yake wasa da makamin da wanda yake kallon waɗanda suke wasa da shi amma wanda zai wuce ne kawai zai iya yiwuwa ya manta a lokacin da yake wucewa hankalinsa ya tafi ya ji wa wani ciwo wanda bai san cewa wani yana rike da makami ba kun fahimci bambancin tsakanin guda biyu wannan shi قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف انه قال عن صالح بن كيسان أنه قال عن ابن شهاب وندونا رواية الأقران صالح بن كيسان يرويته دقى ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري كسان صالح بن كيسان يا جرمي إمام الزهري وندا إمام الحافظ بن حجر da ya zo faɗan tarihinsa ya gwada cewa sale ibn Kaysan bai soma neman ilimi ba sai bayan kai shekara casa'in amma kuma hadisansa suna nan a cikin Bukhari Muslim kutubus sunna kuma ya ɗauki ilimin da wanda yake kusan ya girme shi mafi yawan hadisansa daga ibnu shihab ya ruwaito su da malamai suke kawo malamai musalahul hadith suke kawo maganar riwayatul akran wato abokai aboki ya ɗauki ilimi daga abokinsa ko sa'annan kuma idan aka samu wannan ya ɗauki hadisi daga wannan wannan ma ya ruwaito daga wannan shine ake kiransa mu dabbac a ilimin mustalahul hadith misali a ce sale bin kaisan ya ruwaito daga zuhuri zuhuri ya ruwaito daga sale bin kaisan to wannan ya zama mu dabbac kenan an fahimta قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت عائشة الله كان يداتاشي لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما تتي حقيقة ناقة النبن الله منزن الله سيرا دامنشن الله استبتا غريش وترانا على باب حجرتي أكن كوفا وتلاكينا والحبشة alhali a wannan lokacin mutanen habasha yal'abuna suna yin wasa fil masjidi a cikin masallaci wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alhali manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya suturu ni ya suturce ni a bayan sabiri da'ihi da mayafinsa anzuru ila la'ibihim ina kallon wasan da suke yi da makamin da suke hannunsu wanda wannan a takaice imam bukhari ya kawo amma ya daɗa fito da ma'anan a riwayan da ya fito ya biyo da wannan ce da ibrahim bin munzir ibrahim bin munzir ya ƙara kan riwayar da ta gabata wanda shi ma yana cikin malamin imam bukhari kuma shi ne za ku ji so da yawa ana cewa nakalal ijma ibnul munzir mai yawan nakalto ijma'in malamai shi ne wannan ibrahim bin al-munzir قال حدثنا ابن وهب عبد الله بن وهب ɗaya daga cikin abadil al-arba'a su wane ne abadil al-arba'a to na san za a fada <laughs> in an ce abadil al-arba'a nan ba abadila cikin sahabai ba abadil al-arba'a cikin sahabai su ne suwa abdullahi bin umar abdullahi bin abbas a abdullahi banu la da ka faɗa daidai kuma sun janye ka abdullahi bin amr ibn al-as abdullahi bin zubair ba abdullahi bin mas'ud a cikinsu waɗannan ƙananan sahabai ne abdullahi bin umar abdullahi bin abbas abdullahi bin amr ibn al abdullahi bin zubair su ne yance abadil al-arba a cikin sahabai amma nan in an ce abadilal arba'a a wannan guri in an ce abdullahi bin wahab yana cikin abadilal arba'a abadila ne wanda suke riwaito hadisi daga abdullahi bin lahi'a kuma hadisinsu ya inganta saboda ibnu lahi'a ya samu ikhtiladi ya samu rudewan kwakwalwa lokacin da littattafansa suka ƙone. wanda a babin ilimin hadisi an ce wane muhtali'i ne to hadisinsa kafin ya samu wannan matsalar ya inganta bayan ya samu wannan matsalar hadisinsa da'ifi ne kaman abdurrazzaq bin hammam as-san'ani sahibul musannaf ya samu ikhtila'i shekara hudu kafin rasuwansa amma za ga hadisansa a bukhari da muslim da kutubus sunna so duk wanda ya ruwaito masa kafin ya samu wannan matsalar hadisinsa ingantacce saboda ka abdullahi bin wahab yana cikin abadil arba'a wadda suke ruwaito daga abdullahi bin lahi'a kuma hadisinsu ya inganta ku je ku kawo sauran ko kawai kuna so a baku komai balash eh in ana baku haka kawai wallahi za ku manta amma in ku za ku yi ƙoƙari ku binciko in ka samu da kanka kai ne ba za ka sake mantawa ba insha Allahu ta'ala to ku binciko sauran guda uku ɗin ko a ba ku su a taimaka <laughs> eh? eh? kwa to akwai abdullahi bin al-mubarak akwai abdullahi bin maslama bin qanab al-qanabi to na faɗi uku <laughs> zaura ɗaya kaɗai da bar muku tayyib saboda haka abdullahi bin wahab yana cikin waɗanda in sun ruwaito daga abdullahi bin lahi'a hadisin su ya inganta Qala أخبرني Yunus بن Yazid al أنه قال عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري أنه قال عن عروة بن الزبير أنه قال عن عائشة قالت daga aisha allah ya kara mata yadda qalat ta ce ra'aytu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam naga annabin Allah tsira da mancin Allah su tabbata gare shi wal habashatu alhali mutanen habasha yal'abuna bi hirabihim suna wasa a masallaci da makamansu mashi ko makamancin haka a wannan hadisi a takaice yake a nan gurin wanda kissa ce tana da ɗan tsawo wanda zai zo mana kissar za ta zo nan gaba a kitabul idain da tsawonta za ta zo a can wanda a riwayan abu huraira na wannan hadisin lokacin da suke wasa ɗin a cikin masallaci umar ya zago sai ya ga suna wasa ya ɗebi su ƙwanƙwani ya dinga jifansu waɗannan suna wasa a cikin masallaci kun ga asali sahabin manzon Allah masallaci ba su ɗauke shi guri ne na wargi na wasa ba kamar yadda Allah ce fi buyutin adina Allahu an turfa'a wa yuzkara fi hasmuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal asali masallaci guri ne na ambaton Allah na yin ibada ba guri ne na wakoki ko na rera waka ko guri ne na na yin wasanni ba amma in ya zamana wani lokaci haka ya faru bai zama ya fitar da masallaci daga asalin manufofin da aka gina masallaci domin sa ba an fahimci wannan saboda ka umar a lokacin da ya gansu ya ɗebi duwatsu ya dinga jifansu annabin allah da ya garsa ce umar ka yi haƙuri ka ƙyale su kun ga wadda suke riko da sunna kenan kuma ku lura hadisi na baya lokacin da hassan ya ce na kasance ina yin waƙan nan akwai wadda a lokacin wadda ya fi ka alkhairi yana gani na ya ƙyale ni kun ga Umar bai sake mai da magana ba saboda waqafuna inda kitabillah wa sunnatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam da zaran an ce musu Allah ya ce annabin Allah ya ce to sahabi ba zai taka ya tsallaka wannan shine ɗabi'ansu wanda hadisi zai zo cikin bukharin nan lokacin da Umar haka ya tabbata Bukhari da Muslim hadisin Abdullahi bin Umar lokacin da Umar zai rasu bayan an soke shi sai aka shigo aka ce masa umar ka yi irin abin da abubakar ya yi mana ka naɗa khalifa kafin ka mutu sai ya ce idan na naɗa halifa lallai wanda ya fi ni ya naɗa halifa shine wa abubakar abubakar ce idan na ƙyale mutane su zaɓi shugaba da kansu to annabin allah haka ya ƙyale al'ummarsa faɗan wannan magana sahabai suka yanke suka ce to umar la yastakhlif umar ba zai naɗa halifa a bayansa ba saboda ba zai taɓa barin abin da annabin allah ya yi ya ɗauki abin da abubakar ya yi ba haka hadisi ya tabbata na je ko ya wuce muku a baya a wajen wankan janaba hadisin jabar bin abdullahi lokacin da waɗansu mutane suka shigo gurin jabar. daga ciki aka tambayi jabir batun wankan janaba wani a wato yawan ruwan da zai ishi mutum ya yi wanka sai ce sa'i guda to kai sa'i nawa kake wanka da shi kun san sa'i mudun eh, fidda kai ɗin nan guda ɗaya ce ya ishe ka kai wankan janaba da shi da wannan ko alwala ma albarka ina gani a wannan lokaci wanda hadisi ya tabbata bukhari da muslim ya wuce muku a baya hadisin anas kana yatawaddau bisa'i ila khamsa kana yaghtasilu bisa'i ila khamsati an amdadin wa yatawaddau bil muddi annabin Allah ya kasance yana yin wanka da sa'i ɗaya zuwa mudun nabi guda biyar yakan yi alwala da mudun nabi guda ɗaya wanda shine guda hudunsa yake ba da sa'i guda mudun fidda kai ɗaya sai ya ce sai ya ba da fatawan cewa mudun fidda kai guda ɗayan nan in ka cika shi da ruwa ya ishe ka kai wankan janabanka sai ɗaya daga ce ce wallahi ni kam wannan ruwan ba zai ishe ni ba sai ya ce kana yakfi man huwa khairun minka wa aktharu minka sha'ran ya ce ya kasance yakan ishi wanda ya fi ka alkhairi ya fi ka kuma yawan gashi shine annabin Allah sallallahu alaihi wasallam to kai don bai ishe ka ba ka je ka karasa can mu dai laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana wanda haka fatawan sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da zaran an ce annabin Allah to ba sa hada shi da kowa hadisi ya tabbata bukhari da muslim hadisi abdullahi bin umar wani ɗalibinsa ya tambaye shi a kan sumbatan hajarul aswad sai ke cewa ai annabin Allah ya sumbaci hajarul aswad saboda haka nima na ci gaba ina sumbatan hajarul aswad sai ce masa ya abdullahi bin umar mutane sun yi yawa yanzu cinkoso ya yi yawa idan ba zan iya ba fa cinkoso ya hana ni isowa gurin wannan dutsen balle in sumbace shi ya ce kai ina ce maka annabin Allah ya sumbaci dutsen ka ce a ra'aita a ra'aita kana gani kana gani sashi can a Yaman ba ruwana da a ra'aita na ga annabin Allah yana yi haka zai sai ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana an fahimci wannan saboda haka haka sabin manzon Allah suke shi ya saka komai girman mutum idan ya taka wani ko ya saba abinda da annabin Allah ya ce za su ce a'a rajulun qara bi ra'yi imran bin husain radiyallahu anhu arda lokacin da umar ko usman yake hana mutane su yi mut'atul hajj wato mutum ya yi umra ya kammala sa'an nan ya zo ya shiga aikin hajji umar yana hana mutane haka usman yace mutane su yi kirani ko kuma su yi ifradi kadai sai Imran bin Hussein sahabin manzon Allah ya ce lokacin annabin Allah mun yi muta har annabin Allah ya rasu wani aya daga Qur'ani bai sauko masa ya hana ba annabin Allah bai hana ba wani mutum da ra'ayinsa kawai ya ce ba za a yi ba to yo kai ka duba ka gani ra'ayin mutane nawa kake bi kake barin sunnan manzon Allah a ce maka qala rasulullah ka ce a wani ya ce kaga sahabin manzon Allah kenan wanda su ne mu sun nuna mana abin koyi na gari shine annabin Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka a wannan hadisi Umar ya jefe su kuma annabin Allah ya hana shi wanda a wani riwayar yadda Aisha ta kawo kissan a nan gurin in ka bi diddigin riwayan inda ya zo da tsawonsa tana cewa a lokacin da suke suka shigo masallaci suna wasa sai na ji sha'awan da in kalli in suna yin wasan nan to ko ni na tambayi manzon Allah ya bani dama ko ina cikin haka sai annabin Allah ce min kina sha'awa ne ki gansu shi na ce eh sai annabin Allah ya ce to ki tashi annabin Allah na tsaye ta ɗora haɓanta a kan kafaɗan manzon Allah a wata riwaya da kumatunta da kumatun manzon Allah suka mannu da juna tana bayan manzon Allah tana kallo sai annabin Allah ce bai ishe ki bane ce karka yi gaggawa annabin Allah a riwayan nasa'i take cewa ita da kanta ta ce wallahi ya ishe ni amma ina son sauran mata su san matsayina a gurin manzon Allah sallallahu alaihi sauran mata su san matsayin da nake da shi a gurin manzon Allah su gani yadda nake ina ta kallo kawai ta ce wallahi kallon ya ishe ni amma nuna wa sauran kishiyoyi na irin matsayin da nake da shi Allahu akbar wannan riwayin imamun nasa'i ya zo da wannan cewa har ita ne a ƙarshe ta ce wa annabin Allah ya ishe ni haka annabin Allah ya ce to ki koma ki zauna ki shiga ɗaki an fahimta wannan dai mahallu shahid cewa a sun yi wasa a cikin masallaci da su kaman suna training ne ba wai kawai wasannin da ba su da amfani ba an fahimci wannan wallahu ta'ala a'lam tayyib har yanzu dai muna da dama mu ci gaba ko babu zikril bai'i wa shira'i alal minbari fil masjidi ce wannan babi ya zo don yin bayanin mutum ya ambaci saya da sayarwa akan mimbari a cikin masallaci to anan tambayan da zai zo shin ya halatta a yi ciniki a cikin masallaci ko bai halatta ba in ya halatta ko kuma in bai halatta ba in aka kulla cinikin shin cinikin ya kullu ko kuma bai kullu ba za mu yi bayani a kai yake cewa قال حدثنا علي بن عبد الله المديني قال حدثنا سفيان وني سفيان ني أنن ورم منا دا سفيان بن عيينة منا دا سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري وانيني ونا بن عيينة ميسا بن عيينة akwai dalili la shak ni ma zan yi muwafaka bin na amma ni yana da nawa dalilin a طيب Ibn بن المديني علي بن عبد الله المديني wanda yake ruwaito hadisin anan an haife shi shekara ta ɗari da sittin da ɗaya a wannan shekaran Sufiyanu thauri ya rasu so kaga in kaga ali ibn madini Sufiyan. kaulan wahidan ba zai taba yiwuwa a ce sufyanu sauri bane saboda ba zai yi a shekaran da aka haife shi ya soma daukan ilimin hadisi ba saboda haka sufyan nan ibnu uyayna ne ibnu uyayna ya rasu shekara ta 198 198 da shi da abdurrahman bin mahdi da yahya bin sa'id al-qattan saboda ka tabbas ali ibn al-madini yakan ruwaito daga sufyan bin uyayna ne ba daga sufyanu thauri ba wani zai iya cewa to ai ma sufyanu thauri ba zai zo a nan ba a wani lokaci yakan zo wani lokaci sukan haɗa malamai in ka ga muhammad bin kathir al-abdi kaman ku bar muhammad bin kathir al-abdi shi kuma malamin bukharin amma baya ruwaito wasai daga sufyanu thauri sufyanu thauri ne yake zuwa a malaminsa saboda ka in kaga sufyan ga muhammad bin kathir al-abdi to nan sufyanu thauri ne to muhammad bin yusuf alfiryabi malamin bukhari akwai ɗalibinsa da ya ruwaito sahihinsa muhammad bin yusuf alfirabri shine ɗalibin bukhari akwai malaminsa eh, eh, firabri eh, firyabi malaminsa ɗalibinsa firabri an fahimci wannan so in kaga muhammad bin yusuf yakan ruwaito daga Sufiyana al-Thawri da Sufiyan bin Uyayna to ya zan yi in bambance in ya ruwaito daga Ibn Uyayna zai zai fallasa zai ce Ibn Uyayna amma in yace Sufiyan kadai ku riki wannan ka'idodi ne masu amfani in yace Sufiyan Muhammad bin Yusuf daga Sufiyan to sufiyan al-Thawri ne amma in Uyayna ne zai bayyana shi ya fito da shi cewa Sufiyan bin Uyayna ne na ruwaito masa daga a wannan gurin wannan la'alla waɗansu su abin nan tayyib a yake cewa a sufyan anan ibnu uyayna annahu kana ni yahya nan banu sa'id al-ansari saboda yahya bin sa'id al-qattan shekara ɗaya suka rasu da shi da sufyan bin uyayna an amrata binti abdurrahman amrata ana kirgata a cikin sayyidatu tabi'at cikin shugabannin mata tabi'ai da ita da hafsa bintu siri su ne jagorori cikin mata wadda suke mata tabi'ai wanda a yau abin da muka rasa mu samu mace marji'a a wani ilimi cikin ilimin addini ko akwai ka ce yau ana rikicin hadisi a je a samu malama wance akwai ba su da kwakwalwan ne ba za su iya yi ba me yasa ba su yi ba sai mu binciko mu gane annaha qalat ana aisha radiyallahu anha qalat daga aisha Allah ya kara mata yadda ta ce tace atatha bariratu tas'aluha fi kitabatiha cewa barira ta zo wa aisha tana tambayanta tambaya na neman taimako ko tana neman aisha ta taimaka mata akan yarjejeniya na kitaba a nan bi ma'ana wadda ta yi tsakaninta da masu gidanta a kansu 'yantar da ita kitaba a nan saboda bayi suna nan kashi-kashi akwai ƙin bawan da cikakken bawa kenan akwai mu ba'ab wanda an ‘yanta sashinsa sashinsa ba ‘yanta ba kaman bawa wadda yake na mutum biyu ɗaya ce na ‘yantar da nawa ɓangaren ɗaya ce ni ban ‘yanta nawa ba akwai bawa mukatab wato an rubuta masa wani kuɗi ya biya in ya biya kuɗin ya zama ya ‘yantar da kansa shine kitaba a nan gurin wallazina yabdaghuna alkitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum in alimtum fihim khaira wa atuhum min malillahi alladhi atakum sune kitaba wanda asalin anan ne aka samu dalilin bai'u bitaqsitu wato kasuwanci akan biyan kuɗi kaɗan kaɗan kulla ciniki a ce an kulla ciniki bai'u bitaqsit shine ka zo kana son wannan waya sai in ce maka ce mani babu kuɗi amma mu yi yarjejeniya za ka dinga biya a hankali to a wannan ciniki shine asalinsa alkitaba wanda a nan barira tana cikin wanda masu gidanta suka yi yarjejeniya suka yi rubutu ta kawo wani kuɗi ta rinka biya har in ta kammala ta in ta kanta wanda riwayar za ta zo a gaba cewa kitabul itq abinda suka yi da ita sun rubuta mata tis'a waƙin Uƙiya tara suka rubuta mata ta bayar kuma a cikin shekara tara kowane shekara ta ba da uƙiya ɗaya ko wanda uƙiya shine idan uƙiya guda biyar in ka mallaki azurfan da ya kai uƙiya biyar ko zinari to zakka ya hau kanka kenan akalla za mu iya kiristawa a ce miliyon ɗaya da wani abu aka rubuta mata akan an raba dole ne wajen bai bit taksir in za ka yi kasuwanci irin mutum ya dinga biya a hankali to wa'annan sharuɗa dole sai an cika su na ɗaya a tabbatar an san adadin kuɗin kuɗin kaza ne jumillan kuɗin abu na biyu a san yaushe ne za a kammala biya zuwa yaushe misali ukiya tara shekara tara a san a kowane shekara ko kuma kowane wata ko kuma kowane sati nawa za a dinga bayarwa kun fahimci waɗannan sharuɗa dole ne a wajen cinikin a kulla wannan an fahimci wannan shine asalin bai'u bit taksit wanda abin tambaya da malamai suke tattaunawa a wannan mas'ala ɗin suka samu saɓanin fahimta shine shin ya halatta in bambance kuɗin biya a hankali da yanzu in ce wannan waya dubu goma ne kuɗi a hannu in kana so ka biya a hankali dubu goma sha biyar ya halatta ko bai halatta ba mal na ga ka kaɗa ganka <laughs> ya halatta bai halatta ba me yasa bai halatta ba me yasa ya halatta la shakka ni da abin da na fahimta maganganun malamai da abin da na fi tafiya a kai shine ya halatta da wannan shine fatwa na lajanatu da'ima akwai dalili kuma athar ko hadisi cikin musnad imam ahad hadisi abdullahi bin amr ibn al da annabin Allah zai fita yaki bai da abin da zai saya aka yi ciniki aka ce to in zai biya yanzu ga kuɗin in kuma sai bayan ya dawo ne wani lokaci kuɗin ya fi haka annabin Allah ya ce ka karbi cinikin a haka amma imamul albani yake cewa wannan cinikin bai yi ba babu dalilin bambance tsakanin yanzu da anjima dalili kuma hadisin da ya zo cikin sunan abi dawud hadisi abi huraira man ba a bai'ataini falahu aukasuhuma awir riba ce wanda ya ciniki guda biyu to in ma a biya shi abin da ya fi kasa ko kuma ya ɗauki riba to wannan shine dalilin wanda suke cewa bai halatta a bambance tsakanin yanzu in kaza ne gashi ka biya kaza ma in ka ce daga maka kafa to za ka ƙara kuɗin suka ce annabin Allah ya ce wanda ya ciniki guda biyu a akan ciniki ɗaya to in ma a bashi kuɗin da ya fi kasa ko kuma ya karɓi riba to a nan hakikatan suran ni ina kallonta akwai bambanci a nan annabin Allah yana maganan cewa idan har aka tashi a cinikin ba a yanke guda ɗaya ba misali na zo na ce ina son wannan waya ka ce manto to in zaka biya yanzu dubu goma in sai wani lokaci a hankali zaka biya dubu goma sha biyar ce to shi kenan shi kenan na tafi to a wannan yanayi mun rabu a kai a kan ciniki biyu ba mu yanke ko ɗaya ba amma in mun rabu a kan to zan biya a hankali kaga ai ba ciniki biyu ba ne a ciniki ɗaya mun yanke cinikin akan cewa zan rinka biya a hankali kuma ga lokaci Saboda ka ba zai shiga falahu au kasuhuma aw riba ba wallahu ta'ala a'lam Sheikh Albani jin marigayi Sheikh Ja'far Muhammad ah, Ja'far Mahmud Adam ya tafi akan abinda fata wanda Imam albani yake akai rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a ah, saboda haka eh, lura da cewa lokaci yana kunno mana kai na so mu kammala kuma mu yi bayani akan halaccin ciniki a cikin masallaci wanda hakikatan wannan matsala mun karanta hadisi da ya tabbata cikin sunan akwai hadisin abi huraira da annaban Allah ya ce in kun ji mutum yana ciniki yana saya ko yana sayarwa a masallaci ku ce kar Allah ya sa ka yi riba ko kun ji yana sanar da wani abin da ya bata masa ku ce kar Allah ya sa ka samu abin a nan wannan haramci ne to shin ya halatta akwai abin da ake yi da mafi yawa hatta a masallacin ahlus sunna ana yi sanar da cewa akwai kaset ana wani akwai kaset da ake sayarwa a guri kaza talla talla a masallaci wannan shine talle ko a ce an zo ana baje koli wadda yake bukatar littafi kaza ya je ya saya shin wannan ya halatta ya shiga cikin ciniki saya da sayarwa da za mu yi darasi na gaba tare da ni sai in ce sai darasi na gaba kowa ya je ya bincikensa sa'an nan idan mun ce ciniki a masallaci shin haraban masallaci ya shiga ciki mutum ya zo ya kasa kayansa a waje a haraban masallaci shin ya shiga irin abin da annabin Allah ya ce saya da sayarwa a masallaci ko bai shiga ciki ba la shakka ittifaqan mun yadda wannan shine masallaci iya ginin nan shin haraban nan yana da hukuncin masallaci ko bai da shi idan mutum ya yi a nan ya yi ciniki a nan mun san za mu ce kar Allah ya sa ka yi ne ko da tattauna maganan ciniki kuka yi ko canji kuka yi duk abin da zai shiga nau'i na ciniki a cikin masallaci haramun matsala ta ɗaya kenan ta biyu minci ɗaya saboda haka haramun ne sa'an nan kuma hakan nan talla a masallaci an tambayi muhammad bin muhtar kaifi a kai yake cewa wannan ma ya shiga cikin ciniki saboda talla aka yi wa wadda yake sai da wannan kaya. kuma a cikin masallaci haramun ne hakan nan shi a ra'ayinsa kuma a sharhinsa na zadul mustaqni ne ya faɗi maganar cewa haraban masallaci in an kewaye an iyakance ya shiga ciki yana da hukuncin masallaci ba za a kasa kaya ko a sayar da abu a haraban masallaci ba in an kewaye wannan wani sashin malamai suna ganin haka ma wallahu ta'ala a'lam ni na ganin cewa haraba zai shiga ciki saboda haraba baya daukan hukuncin masallaci cikakken dauka saboda mai al'ada mai haila mai janaba zaka iya cewa zai zauna ami a haraba masallaci in ka hana shi shiga cikin masallaci hakan nan abin ake cewa ya wuce muku a baya idan ɗaya ya shiga masallaci ɗayan ku ya shiga masallaci kar ya zauna sai yayi raka a guda biyu ba za ka ce in ya shiga haraba kar ya zauna sai yayi me saboda haka akwai waɗansu abubuwan da zamu iya fitar da haraba a ciki akwai abubuwan da za hakan nan batun wannan cinikayya na sanarwa hakikatan abu ne da ko ina an sani tunda za a kalli program muna neman malamai masu bincike su daɗa binciko mana irin wannan mutum ya zo ya ce ko ana baje koli ko wani banki ko ana sai da kasa ɗin wane ko ana sai da kaza a waje kaza ya shiga cikin cinikayya a masallaci da annabin Allah ya haramta ko ban shiga ba kun ji dai ra'ayin malam Muhammad bin Mukhtar Shankaiti wanda ake masa lakabi da faqihul Madina shi dai yana ganin ya shiga ciki duk wani abin da hatta irin abin da ake mannawa a masallaci da sunan kamfani a ce in kana nema to yace wannan ma talla ne wa wannan kamfani din ce ya kamata a share in mutum ya yayi abu fi sabilillahi a share sunansa in a waje ku je can ku tattauna babu matsala kai sanarwanka a waje wallahu ta'ala a'lam a lura da lokaci yayi ba za mu samu kammala wannan hadisin ba saboda ka darasi na gaba kar ku cewa Ibrahim Disi na anan za mu tashi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته